أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا يا كي wannan manzo kar kai zaton cewa labarin mutanen kogo ashabul kahfi da allansu da aka rubuta sunayensu yana cikin ayoyinmu masu ban mamaki a'a waninsa ya fi shi ban mamaki kamar halittar sammai da ƙasai